قدمك يرحمك الله أسئلتهم حول الحرية وأجوبتها دعم سوشنت السؤال الأول كيف يمكن التوفيق بين حرية التفكير والاعتقاد التي منحها الله للإنسان su wannan tambayan philosophers ɗin kiristoci ne da ya za a iya haɗa tsakanin ‘yancin tunani da ‘yancin ƙuduri allati manaha Allahu lil insani Allah ya ba mutum ‘yancin ya ƙuduri da ‘yancin ‘yanci eh, tunani wa bayyana wa bayna manhi dan an hada shi tsakanin hana shi ma astakhdamil uqubati al-qaswa tare da amfani da uquba mai tsanani wa hiya al-qatl kun san abin da suke so su ci anan musulunci an ce mutum yana da dama ya zo shiga musulunci to kuma ai ya kamata ce yana da dama ya kafirci sau da nan in ya musulunta in ya ga bai masa baya bari ya koma wani abu to ko mai isa a musulunci mutum in ya musulunta in ya fita musulunci kuke ci a kashi shi yana kaga an tare masa yancin kuduri yanzu ya kusa ke wancan kudurin ya koma wannan ka ganin tambaya ne sai an shirya mata amma game da abin da aka karanta amsa a fili take wa in kana hadha tagayru kada najama ko da wannan canji ya taso ne an qarari shakhsiyyin nabi'in wanda ya taso ne an tafkiri amiki wali asbabi jiddiyya aljawabu ita wannan idafa idafatan ila ma sabaka qari abin da ya gabata ne yayi bayanuhu حول الحرية في مفهوم الإسلام حرية مسلمين أقول إن الإنسان البالغ متم بلغه العاقل له الحرية تامة ينادى أنشي تككي قبل أن يدخل في الإسلام كافي شيء مسلمين yana da dama ya tafi kafircinsa yana da dama yana da dama في أن يسلم أو لا يسلم وتدهد دعوة فلا تكره إرادته وآتر ترسى إرادته إذ لا إكراه في الدين لكنه سيدي أما مستتبع بالمسؤولية إن زي شغا ذا أبيوشي دوني نوي عند الله عز وجل على اختياره eh ko da wancan zaɓin dai Allah zai masa bincike abu da in ya zabe kafirci akwai hukunci da Allah zai masa in ya zabe musulunci akwai hukunci da Allah zai masa Allah da yake zaɓi wanda kake so wahala ka zaba ko daɗi fa in iktara al-kufra in ya zaɓi kafirci bima ja'a bihi al-islamu min aqidati wa shari'ati wa ahkami fa naru mathwahu Wata ce makomansa yau malkiyama yau maddini khalidan mukalladan fiha abadan wala yukrahu insanu ala ba a tursa samutun mutum ala dukhuli fil islam bi halin min al ahwali masu cewa ana tursasa mutane sai musulunci sharri ne ƙarya ne kawai dai wasu ne ke amfani da wannan ومن أراد أن ينتمي إلى الإسلام بيسون شقا مسلم فعليه أن يعرف قبل انتمامه للي يسني كافين يشقا سكي أنه سيكلف تكاليف ذات ولا مسأيك إذا خالفها فقد يعرض نفسه للعقاب زي قبات الدلازة عقوبة حتى درجة الأقوبة يعني القصوى حتى كيقولوا وهي القتل يا يسألك